suite d'un programme en rediffusion sur VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Juma'a 29 ga watan Oktoba na shekarar 2021. sarfila hashin gumel ne tare da zahar aminu fage da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin wannan shirin a cikin shirin zamu ji cewa 'yan najeriya sun buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta rage yawan hutu domin yi wa al'umma ayyukan da suka aika su yi haka kuma zamu ji cewa kasashen ƙungiyar tattalin arzikin yammacin nahiyar afirka sun keɓe wannan wata na oktoba na kowace shekara domin sayen kayayyakin da aka sarrafa a cikin gida muna kuma ɗauke da rahoto na musamman daga ƙasar kamaru sai kuma labaran wasanni amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Paparoma Francis a fadar Vatican a yau Juma'a a wani abin da aka yi wa lakabi a matsayin tattauna ta musamman mai cin gashin kanta. Gabanin taron shugabannin G20 da za a yi a birnin Rome kan tattalin arzikin duniya sai kuma taron koli kan sauyin yanayi a Glasgow da ke Scotland. Da alama Biden zai fuskanci batutuwan da suka shafi jinsi, jima'i da kuma akwatin haihuwa kamar yadda ya yi kokarin tsawon shekaru don daidaita ɗariƙar addininsa ta roman katolika tare da aikinsa na jagorantar gwamnatin dabaruwanta da addini francis ya taɓa jagorantar dangin biden a wani lokaci da suka shiga wani mawuyacin hali shugabannin biyu sun gana sau uku kuma sun yi musayar wasiƙu in ji jami'an gwamnati kuma biden ya gana da duka magabatan papa roma says wani babban janar ɗin sojin amurka ya yi gargaɗin cewa lokaci kawai ake jira china ta cimma burinta na mamaye gurbin amurka a matsayin ƙasar da tafi ƙarfin soja a duniya inda ya yi kira ga mahukuntan washington da ƙawayensu da su gaggauta ɗaukan matakan ƙalubalantar china a ƙoƙarin da take yi na mamaya mataimakin shugaban hafsan hafsoshin sojin amurka kuma babban jami'in soja na biyu mafi girma a washington Japan janar John Haitin ya kwatanta yadda rundunar sojin China ke bunƙasa a matsayin wani abun ban mamaki. Gargaɗin na Haitin wanda ke shirin yin ritaya a wata mai zuwa na zuwa ne kwana guda bayan da babban hafsan sojin Amurka ya fito fili ya tabbatar da cewa China ta gwada na'urar makami mai ƙarfin ɗan karamin gudu a watan Yuli abin da ke nufin gudun makamin ya ninka tafiyar da sauti ke yi har sau biyar sai dai hetin ya bayyana kwarin gwiwa cewa a yanzu fasahar kera makamai masu gudun gaske da amurka ke amfani da ita ta fita china inganci ko da yake ya nuna damuwar cewa ita ma wannan zarar da amurkan ta yi wa china a wannan fanni mai yiwuwa ya sauya janar ɗin sudan wanda ya karɓe mulki a wani juyin mulki a wannan makon ya ce sojojin da yake jagoranta za su naɗa prime minister ƙwararre da zai iya shugabanci tare da su a wata hira da kamfanin dillancin labaran sputnik na ƙasar rasha da aka wallafa a ranar juma'a abdul fatah burham ya ce sabon prime minister zai kafa majalisar ministocin da za ta raba jagorancin ƙasar da sojojin ƙasar a ranar litinin burham ya rusa gwamnatin riƙon ƙwarya tare da tsare Prime Minister Abdullah Hamdok da wasu daga cikin jami'an gwamnati da shugabannin siyasa a wani juyin mulki da Amurka da kasashen yamma suka yi Allah wadai da shi. Sojoji sun bar Hamdok ya koma gida amma tare da jami'an tsaro da ke sa masa ido bayan matsin lamba daga kasashen duniya suka nuna. Burhan ya ce har yanzu janar-janar ɗin ba su fitar da jerin sunayen waɗanda za su mulki kasar tare ba shawarar nadin irin wannan prime minister ya biyo bayan kiraye-kirayen da janar-janar din sojin kasar suka yi cewa a kafa majalisar kwararru da za su shugabanci kasar waɗanda babu ruwansu da jam'iyya jami'an diplomasiyar taliban sun fara aiki a ofishin jakadancin afghanistan da ke islamabad babban birnin pakistan da kuma wasu kananan ofishin jakadancin afghanistan da ke wasu biranen kasar kamar yadda jami'an taliban biyu da wasu jami'an diplomasiyar kasar ta afghanistan biyu suka shaidawa murya amurka a ranar alhamis muryar amurka ta samu kwafin sanarwar da kungiyar taliban ta aika zuwa ofishin jakadancin afghanistan da ke islamabad jami'an pakistan sun ce sun amince da tura sojojin duk da cewa har yanzu pakistan ba ta amince da gwamnatin taliban ba har ila yau jakadan pakistan a kabul mansur khan ya tabbatar da bayar da bizar ga jami'an taliban lokacin da murya amurka ta tambaye ta ta kafar sadarwa ta whatsapp prime minister pakistan imran khan ya yi kira ga kasashen duniya da su yi mu'amala da kungiyar taliban domin kaucewa fadawar al'ummar kasar yanayi na neman jin kai da rashin zaman lafiya a afghanistan tun bayan da taliban ta karbe iko a kabul babban birnin kasar a tsakiyar watan agusta labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan najeriya sun buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta rage yawan hutu domin akwai aiki gabanta na yin dokoki da za samar wa mutanen ƙasar sauƙin ababen more rayuwa masu ruwa da tsaki a fannin tsaro da gudanar da mulki da ma kiwon lafiya na daga cikin waɗanda suka ce za sa hannu a wani daftari da zai sa majalisar ta ɗauki aikinta na yin dokoki masu muhimmanci. Madina Dauda na ɗauke da wannan rahoton. Sunana Sale Bakuru Sabon Fegi daga Damaturu jihar Yobe a Najeriya. Gaskiyar magana tafiya hutu da 'yan majalisun tarayya suke yi wannan abu ne wadda mu talakawa ba don haka muka zaɓe su ba. Mun zaɓe su ne don saboda su je su kawo mana abubuwan da talaka zai more rayuwarsa, abubuwan da talaka zai samu sa'ida, ƙasa ta ci gaba, a samu zaman lafiya tsakanin majalisa da shugaban ƙasa. Sunana da Yahuza Getso. Wato babban matsala ita ce muna iya kiransu da 'yan majalisu ko ko dai masu zuwa yawon sha shakatawa a birnin tarayya Abuja waɗanda aka yi wa cushe da kuma cune ga wato al'ummomin ƙasa saboda ai da yawan su sama da kashi casa'in da biyar cikin ɗari nasu ai ba zaɓe su aka yi ba kawai sun tsinci kansu ne a inna rududu ta sai Buhari sai baba kuma wannan yawan hutu da suke zuwa wato abu ne na Allah wadai wanda kuma babu wani abu da yake amfana yadda 'yan ƙasa suka koka kenan akan yawan zuwa hutu da majalisar dokokin ƙasa take yi saɓanin zaman yin dokoki da aka zaɓa zaɓe su a kai. Ko da yake shekarar majalisa tana farawa ne daga watan Yuni zuwa Yuli maimakon Janairu zuwa Disamba. A ciki ana hutun kwanaki da sha 216 daga cikin kwanaki biyar ana sa ran majalisa ta kwanaki 181 tana aiki. A bara kwanaki ɗari da arba'in tara kacal suka yi. Ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Kano ta kudu, Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya yi ƙarin haske. To na farko dai ita ƙa'ida ne ne a aikinmu kamar yadda muka tarar ba ma lokacin ba muka tarar da shi tun bayan karɓar independent na najeriya aka fara demokradiyya akwai kalanda wato tsarin tafiyar da aikin cikin majalisa akwai ranar aiki akwai ranar hutu da sauransu akwai ranar da an kawo kasafin kuɗi za ku zama a majalisa ku je ku zauna ku ta bin kasafin kuɗin na hukumar da kuke kula da ita shi ma wani aiki ne saboda haka ba wani hutu muke tafiya da yawa ba in ma mun je hutun da aka sa na ka'ida shi ma ma hutun jaki ne da kaya aka saboda in ka tafi hutun za a baka aiki yi za ka je mazaɓar ka zama da mutanenka za ka je ka ji abubuwa da yawa za ka kawo ƙuduri za ka zo ka zauna ka je ka karatu yanzu za ka kudurin sauran so da haka duka aikin mu kusan mu ne ko za mu ci ba ma tafiya hutu dan an so in ka tafi hutu to kar ka bar komai a kanka ka tafi kanka fiyas ka dawo kanka fayas amma mu kullun da komai a kanmu da saba gan mu idan mu ja saboda rashin bacci saboda aiki ka je ofis kuma ka zauna kai ta zama tun karfe tara na safe har zuwa karfe uku na rana ko tashi baka yanda ba sallah zaka je kai ba so za ga aikin namu babba ne da yawa sun yi tunanin cewa saboda rufe majalisar na wucin gadi a sakamakon barkewar cutar corona tare da la'akari da muhimman batutuwa da ke bukatar kulawar majalisan 'yan majalisa za su iya tsara hanyoyin tsawaita zaman su da kuma ganawa da kundin tsarin mulki na kwanaki kwanaki 181. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. Kasashen kungiyar tattalin arziki na yammacin nahiyar Afirka masu amfani da kuɗaɗe na bai ɗaya na sefa tun shekarar 2019 sun keɓe wannan wata na Oktoba na kowace shekara domin sayan kayayyakin da aka sarrafa su a cikin gida. Maimakon na ƙetare domin bunƙasa tattalin arzikinsu tare da ƙarfa masu sarrafa abubuwan ƙwarin gwiwa. Ga Haruna bako da wannan rahoton daga birnin Kwani. Tun shekara ta 2019 ne kasashen da ke amfani a yammacin nahiyar Afirka da kudaden sefa a ƙarƙashin kungiyar su ta EMOA Union Economic Immunitar West African a Faransance suka keɓe watan Oktoban kowace shekara domin sayan kayayyakin da aka sarrafa a cikin waɗannan kasashen abinda wani masanin tattalin arzikin yammacin nahiyar Afirka ke cewa abu ne mai kyau. To ba ƙaramin jin daɗi ba ne gare mu 'yan Afirka saboda ya a ko da yaushe sai mu koyi ta kasashen waje mun so wasu abubuwa da muka kawo ko da a kawo su a so su a kawo su ɗaya wani aiki na amma aka ce abin da muke yi mu da kan bashi muhimmanci ta tare mu da abin da mun kai da kan mu yadda da shi tsakakanin nan mu to wallahi afirka ba karamin ci gaba za ta yi ba tare ba karamin wadata za mu samu ba mu ƙara tunanin wata ƙasa tare ta kawo mana gudunmuwa ko ta kawo mana taimako kenan wannan wannan ba karamin ci gaba ne a cikin kasashen afirka kenan kullum abin da muka fata shugabannin mu su gane wannan abin da ake yi ko kuma wasu kasashe gari sai da suka fara da haka sannan suka ci gaba to mu ma muka muke da haka nan muka rike kuɗin mu guda muka rike sayayya tsakanin mu da mu da juna to wallahi afirka ba ta ƙara neman taimako inda kowa idan wannan abu ba karamin muhimmanci ke da afirka ba wani dan kasuwa yana mai cewa wannan matakin da kasashen iyemuwa e suka dauka shine yasa sauran kasashen duniya suka cerewa irin namu kasashe na nahiyar afirka wajen bunƙasa tattalin arzikin su kasashe da yawa shi a sanadin cigabansu saboda yau komi kake a gida ko sai kake tuya a unguwa ku ba a sai a ƙetara wata unguwa a sayo to ƙarshen ta wannan jari ne mai tuya ko sai mutuwa zai yi kenan ya dace a ce duk abin da ake yi cikin ƙasa ko kwasa ce ko burati ne ba wai a kai musamman Allah ya kai wurin kera ababen hawa ko a ce wani furuji da ake yi a ce na Nijar to abin da a kishin ƙasa shine ka sai na ƙasar ku ku bar kan kuɗaɗe ƙasashen waje inda shi duk lokacin da ka kai kuɗi ƙasashen waje aka baka ka wani abu su kuɗi ba su dawowa in abinci ne an baka abin da za ka makewi da shi in tufafi ne ragga ne za ka kashe kenan ya dace yau in akwai kishin kasa a cikin kasar mu ta Nijar in akwai wasu ko wani fuwaye ma wanda ka yi shi tuwafi da kaɗan Nijar ɗinkin Nijar wanda 'yan Nijar suka saba sawa to ya dace a ce gwamnati ma ya ba da shawarar shi shawar sawa a gani domin fadakar da al'ummomin kasashen da ke cikin yanki na iyemuwa waɗannan kasashe sun shirya kasuwan nan baje kolin kayayyakin da ake sarrafawa ko ake kerawa a cikin gida inda membobin gwamnatin waɗannan kasashen ke kan ziyara domin ƙarfafawa masu kera waɗannan kayayyakin haruna mamman bako na birnin kwanni daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako To kafin mu kai ga mu na gaba a shakata da wannan faifan. Yanzu zan yi bayani na hukunci zan yi kan matsalar za mu tsallaka ƙasar kamaru inda awal garba zai shigo da rahoto na musamman gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta lashe takobin gudanar da alluran rigakafi na annobar coronavirus kashi na uku a dan kasar na jamhuriyar kamaru ya samu wannan allurar ta hana kamuwa da annobar wanda ya zanto ruwan dare gama duniya mr juli shine shugaban hulɗa da jama'a na hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar kamaru ya yi wa manema labarai jawabi ya ce les équipes dans les, sociétés, les entreprises, les églises, les mosquées, pour donner l'opportunité à tout le monde de za mu yi kokari mu tuka gaya mu ga cewar mun bi gida zuwa gida kofa zuwa kofa masana'antu da manyan kamfanin nuka har ma da masallatai da kuma coci-coci da duk waɗansu ƙungiyoyi domin ganin cewa mun ma buri na yi wa al'umma allurar ta rigakafi kuma ba za mu manta da dakunan tarurruka ba na ganin cewa nan ma mun kai cefar mu don yi wa al'umma allurar ta rigakafin hana kamuwa da cutar coronavirus sai dai yau shekaru biyu kenan da wannan annoba ta addabi al'umman duniya alhaji ubaraza shugaban kungiyan ataraza ne na kasar jamhuriyar kamaru kuma mai bayar da shawara a majalisar dokokin kasar jamhuriyar kamaru kan maganin bakaɗen fata mun tattauna da shi a yayin da ake gudanar da wani taro kan mahimmancin gudanar da rigakafi kuma da yadda maganin gargajiya yake taka muhimmiyar rawa wajen gamawa da wannan cutar a kasar jamhuriyar kamaru gada tattauna mu da shi ta kaya kaga taron nan ya kasance cewa taro ne da ya nuna kuma muhimmancin maganguna na bakakin fata domin kaga mun yi wannan taro a haɗe da manyan doktoci na jami'o'i su professor daban-daban na university na jami'o'i to kaga kowa ka ya tarfa eh, kalmomin bakinsa to kaga mu kuma ta maganin bakar fata mu ma mun tarfa irin namu abinda Allah ya sanar mana to ka gani abin ya yi kyau kwarai da gaske eh, game da wannan shi allurar rigakafin nan ma gwanayen wannan al'amarin din sun halarci wannan taro sun nuna cewa a eh, alluran din gaskiya kam akwai muskila to muskilan nan shi ma idan aka yi shi ya samu jikinka ba lafiya ko to su yi ta kade maganganu aka to amma al'umma dai sun yi watsi da wannan alluran din ita ma mata doktan din da take kula da wannan an kure ta a waje to kaga domin anan an kama na shi vaccine din iri biyar daban-daban a nan kamaru to amma a cikin mutane ɗarin da suka eh, a cikin mutane kashi ɗari aka ce kashi ɗaya ne kawai suka yi wannan allura a al'umma to ka gani shi yasa sa jamus yanzu ka san abin ɗin akwai makirci to shi yasa kaga jamusawa ƙasan jamus suka ce to kamaru yanzu sun saka ta a listin domin ba yi wannan alluran ba to kaga shi yasa muka na gargajiya muka tashi muka ce eh mu ne mun hana mutane kada su yi domin muna da rigakafin wannan to menene a mahanganka ko kuma gaskiyanka mm. akan wannan abin da kuke kan mutane su runguma din na alluran mm, ka. domin kaga anan cutan din bai addabe mu kamar yadda su turan suka yi tsammani cewa nan da ɗan lokaci ƙalilan mu al'umman afirka za su rasa rayukansu to kaga muna rayuwa muna kabarurruka mu ba su cika bayan da dama can su waɗannan suka tuna to yanzu kana ganin cewar bai kamata a ce an yi alwaya kafi ba saboda ka cutar ta ziyaro cikin ƙasar kamaru to ka san allurar rigakafi can turan man da wannan cutar in ta rika kaga mutane na sun yi watsi da wannan alluran ɗin to mu a nan cutan ba ta rika ba ba ta yi karfi ba ko kai ma malam muhammadu awal eh za a tsorata ka ga kuma duk abin da kaga aka yi yawan talla a bayan to ka gani abin tsoro ne haka dalika kamfanin da ke kwasar shara a ƙasar jamhuriyar kamaru izakam sun yi yajin aiki yau sama da kwana goma kenan ba sa gudanar da ayyukansu kasancewar watanni uku ba su samu albashinsu ba amma da rashin biyan su waɗansu alawus alawus din su yanzu dai duk an da kalle lungu da sako na ƙasar jamhuriyar kamaru za ka ga wari ne kawai yake jige kuma kudaje suna ta yawo sannan wannan al'amari amal dai ya zo daidai ne lokacin da manyan baki suke nema shigowa kasar ta jamhuriyar kamaru suna yin turuwa domin ganin cewar za a gudanar da gasar wasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda kasashe 24 ne za su bakunci kasar ta jamhuriyar kamaru domin su buga tamolansu gashi kuma cutar coronavirus ita ma har yanzu dai bata sa alamar tsayawa ba a faɗin duniya alhaji garba mai faɗa a jini kan harkokin tsaro tsaftace biranen kasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya faɗa mana e na gaskiya matsala ne to amma kuma gwamnati na yi ta a samu a gyara wannan eh, abin da ya wakana abin da ya wakana ɗaya ne wato kasan eh, gwamnati da kuɗin da suke zuba wa izakam na jin wannan kuɗin ya samu ɗan latti kaɗan shi yasa ga. Iza musu suka gagara biyan wasu aikin su shi abin da ya kawo wannan matsalan kenan amma nan da dai a cikin satin nan gwamnati na nan yana ta taro ana taro da mutanen izakan din a samu a taimaka domin da <laughs> yayyawa bayan haka kuma ga zancen wannan wasan kwallon da za a yi duk abin da gwamnati ke ciki zai kokarta amma an samu lati wajen biyan din kamfanin kam ne shi zai kawo wannan matsali ina tsammanin kamar da na gaya maka za a samu gyara. Sai kuma 'yan gudun hijira sama da dubu sittin ne yanzu haka 'yan kasar Afirka ta tsakiya bangi suke jirgi a gabashin kasar jamhuriyar Kamaru Allah kasar ta iyaka da kasar ta bangi domin ganin cewa sun tsirtar da rayuwarsu amma gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta ba su matsuguni na musamman domin ci gaba da rayuwarsu har ma da gina musu makarantu domin Allah ya rasu za su gaba da karatunsu. Na ce Masud ɗaya daga cikin yara 'yan gudun hijira ga abin da ta ce. Dans le Berry, je fréquente bien, je suis pas à l'école, je me ressens bien. Ina makaranta kuma ina jin daɗin rayuwata a wannan wuri. Shi ma mai kula da 'yan gudun hijira Malam Buba ya yi mini ƙarin haske an da ya ce. De cette initiative, nous enfants qui sont venus de la RCA, et qui sont réfugiés et les déplacés internes retrouvent les enfants camerounais. dans suka zo daga can kasar sca suna tare da 'ya'yanmu na kamaru kuma suna cikin walwala da aljuwa sannan kuma mun yi. yaba wa kungiyoyi na waje na cikin gidan kasar kamaru wajen tallafa wa yan uwanmu yan gudun hijira yanzu dai ba sa tare da waɗansu matsaloli haka zalika gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta gina wa yankin garin mai ganga makarantu na zamani baturen ilimi na birnin mai ganga musta aliyu martin ya ce suna bukatan lakunan karatu har guda 48 a daidai wannan lokaci kasancewar shekarar da ta gaba gabata manyan azuzuwa masu gudanar da jarabawa a sararin su bahana suka gudanar da su amma yanzu gashi gwamnati ta bamu dama na samun abubuwa muna miƙa godiyar mu ta musamman ga hukumar ilimi na ƙasar jamhuriyar kamaru wajen kokarin da take yi matuka gaya domin ganin cewa an inganta sha'anin ilimi mataki na farko a faɗin ƙasar baki ɗaya muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaishe ka har yanzu dai muna kamaru ga kuma awal garba ya dawo da wasanni a takaice. masu nazartar harkokin wasanni a kasar jamhuriyar kamaru sun fara sharfi kan yadda ake neman wa? hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru bikafu cewar tsohon yan takaridan kasar jamhuriyar kamaru in samuel eto da ya zanto musu shugaban wannan hukumar bayan masu sana'ar ta tamola a kasar jamhuriyar kamaru da dama sun nemi wannan kujera amma an ki mika musu wannan ne sa malam zakari sadu a matsayinsa na mai lura da irin waɗannan al'amura a ƙasar jamhuriyar kamaru ne mana ƙarin haske kan takarar da samuel ita ɗin yake da kuma dalilin da ya sa ake nema a goya masa baya ɗin ga abin da ya ce bayan da za a ce samuel ito tsaya takara kuma bai lashe wannan zaɓe ba sosai aka fitar da wani abu wanda zai iya kawo masa cikas a cikin tafiyarsa da cewa samuel ito ya kasance mai takardar kasar spaniya yayin da yake wa barcelona kwallo yau na tsawon shekara da shekaru to yanzu gashi sun fitar da wannan amma ina mai sanar da kai cewa ita hukumar ko kuma ce kotun wato sauraron ƙararrakin wasanni eh, da ake kira tas ta fito ta soke ainihin duk wani aiki ko kuma matakan da ita wannan hukumar za ta dauka saboda ainihin ita wannan hukumar ainihin ba tabbatar da wato ba tabbatar da ta ba wato wannan zaɓen da aka yi a 2018 wanda ya kai ga saidu bambo ya eh, zama shugaban hukumar wasan ƙulun ƙafa eh, an soke wannan to wato kenan a yanzu haka nan babu shugaba a wannan hukumar to kaga cewa ba ta da wani wurumi ɗaukan wani mataki kuma shigar da wata doka wacce za ta saba wa ka'idar tafiyar da al'amura na wasannin kwallon kafa a kasar kamaru to ka gani ito ne shi ma mai kamar wuya ne a ce ya samu goyon bayan tsofaffin 'yan wasan kwallon kafa kamar joseph antoine bell ko roger mila da yake kasan Joseph antoine bell shi ma ya bukaci zama shugaban hukumar wasan kwallon kafa da kasar kamaru a 2018 wanda suka tsaya takara da sudu bambam juya ya wato bell din eh, ito bai goyi bayan bell joseph antoine ba to kaga shi kanshi antoine bai ji daɗin haka ba hayi kai su ga ainihin wato samun dan wato jayayya tsakanin su to mu muna bukatar cewa a maida wa masana harkokin wasanni wato wannan hukumar ta kasance su su tafiyar da al'amuran wasanni abin da dangance wasannin kwallon kafa a kasar kamaru domin a gaskiya abin da wato yake wucewa kasar kamaru tsohon shekara shekaru tun bayan iya muhammad baya nan a gaskiya ba shi da daɗi yawwa to abu ne da ya cancanci a ce an warware wani bakin zirin da yake har ila yau dai eh, idan ka duba a kakar da ake yi a wasan a kanan kamaru a gaskiya babu wani muhimmanci a kai babu tsari sam wallahi kamaru ta kasance kasa ta karshe a nan nahiyar afirka mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida awal garba da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. shigar da kara a gaban wata kotu a albany babban birnin new york inda ake tuhumar tsohon gwamnan jihar andre komo da aikata laifin neman yin lalata ji mai magana da yawun kotunan jihar new york wakilan komo mai shekaru 63 wanda ya yi murabus daga ofis sama da watanni biyu da suka gabata a ƙarƙashin matsin lamba na doka da kuma bukatar ya sauka daga mulki da shugaba joe biden da sauransu suka suka nuna ya zuwa yanzu ba su ce komai ba kofin korafin da tashar talabijin ta wnbc ta buga a shafin ta na yanar gizo a new york ya ce komo ya aikata laifin da ya shafi tilasta taba mutum a ranar bakwai ga watan disamba na shekarar dubu biyu da ashirin a fadar zartarwa ta gwamnan jiha an da ɓoye sunan matar da ta shigar da karar Komo ya yi murabus daga mukaminsa na gwamna ne a watan Agusta bayan da ya shafe shekaru sama da goma yana mulki bayan wani bincike da aka gudanar da ya nuna cewa ya ci zarafin wasu mata goma sha ɗaya ta hanyar neman yin lalata da su. Babban lauyan New York Lalita James ta ce wani bincike mai zaman kansa na tsawon watanni biyar ya tabbatar da cewa Komo ya aikata abinda ya saba wa dokokin tarayya da na jihohi. Masu sauraro baki da abin da ya sabuka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu ce sai da safe bari mu amfani da wannan dama mu taya Usman Ahmad mai kudi. da Aima Abdulkadir Muhammad murna ɗaurin auren su wanda za a ɗaura gobe Asabar a babban masallacin garin Bauchi da misalin karfe 11 na safe. Da fatan Allah ba da zaman lafiya da kuma zuriya ɗaya ba. yanzu a madadin zahra aminu fagi da ta na gabatar da shirin da kuma julie ladders gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfil hashin gumelle yake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc salamu alaikum